أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ma Allah tsarkakekin sarki maɗaukaki wanda ya halicci kowa da komai godiya da ya halicce mu kuma ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake haɗa mu tare da ku a cikin wannan darussa masu tarihin albarka wanda muke karantar da kawunanmu aƙida ta addinin musulunci muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon fahimtar wannan darussa da kyau kuma ya ba mu ikon aikata su domin mu samu cin nasara a wannan duniya kun mu samu cin nasara a gobe ranar lahira insha Allah yau da iko na Allah subhanahu wa ta'ala mun kawo cikin darasi na 48 inda muke sanar da kawunanmu menene sifofi na Allah bayan mun ƙare bayanai wanda suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala lallai akwai shi cikin darussan da suka wuce gaba ɗayansu sun taimaki mu cikin gane akwai Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ya tabbatar mu cewa dalili na hankali yana iya wadatar da mu ya fahimtar da mu wane ne Allah subhanahu wa ta'ala akwai shi ko babu shi yanzu bayan mun san wannan mun shigo yanzu babi na sifofi inda muka ce malaman zance da suka shigo wannan gona ta sifofi sai suka kawo bayani ko mu ce sai suka rabu kashi biyu wasu malaman zance da suka shigo mi suka yi sai suka wara kawo bayanai na sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala na mi wanda suka shahi sifofi nashi na aiki ne kamar ce sifa misali ta halitta ta arzitawa ga sunan sifofi kamar ce kenan khaliqiyya da raziqiyya da ga sunan rahmaniyya shi rahimiyya shi Allah subhanahu wata'ala ga sunan sifofi sai suka fara bayani kamar cikin irin wannan sifofi din na Allah subhanahu wata'ala daga baya sai suka shigo bahasin sifa ta zati menene muke ni sifa ta zati kamar ka ce alhayat rayuwa rayuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala ko kuma al'ilm ilimi na Allah subhanahu wata'ala ko kuma alƙudura kamar irin wannan sifofi ɗin su ana ce masu sifofi ne na zati amma su wa'ancan ana ce masu sifofi ne kamar na aiki saboda Allah ba tun yana Allah ba yake khaliq ba sai daga baya ne ya halitta kamar yadda yake cewa ya halici ma duniya sama da ƙasa fi sai ta ayyamin yanzu abin da za mu iya gane shi ne su shi bahasi wanda ya shahi zancen sifofi kenan kashi biyu ne shi ya saba malaman suka kasu kashi biyu su ma farko kana iya ka fara bayani sifofin da suka wanda suke tare da zatin Allah tun fil azal tare da Allah suke ma'ana kamar ni yanzu ina da sifa ta kaza misali wadda take ta zati na kamar dariya misali kamar kuka kaga sifa ta ta zatin ɗan adam ma'ana ɗan adam ko da ya zo duniya ba a koya mashi dariya ba ba a koya mashi kuka ba ko da ya zo dama ya iya kukan shi to kamar irin wannan sifofin amma yanzu kan misali ilimi wa kaga ilimi ba zati bane na dan adam sabanin Allah a wurin Allah ilimi zatin shi ne daman da ilimin shi kuma ilimin da ya gama komai kenan misali ne muke badawa Dan ka gane akwai wasu sifofi na zati na halitta akwai wanda ba na zati ba kenan in ka ɗauki kai mutum yanzu kan kanka kana da wasu sifofi wanda zatin ka ne kana da kuma wasu sifofi wanda ba zatinka ba ne kamar da muka bayani misali sifar dariya kuka zati ne na ɗan adam amma ka ɗauki koyan wani abu Koyon tuƙin mota ne tuƙin jirgi ne kaga wannan sifar ta koyo ba zatin ɗan adam ba daga baya ne ya same ta shi laraba suke cewa iktisabiya ce wannan ka koya ne ka ba da lokacin ka ne dare da rana ka koyi wannan to idan muka koma da zancen da muke na Allah subhanahu wata'ala za mu gane akwai sifofi haka kala biyu wasu zatan shi ne wasu kuma ba zatan shi ba ne to abin da ya dacewa a nan malaman zance da su haɗa kansu ya kasance bahasin da za su fara su fara bahasi kan sifofi na zati nashi na Allah bayan sun ƙare kuma sun yi bayanin sifofin da ba su dace da Allah subhanahu ta’ala su zo su yi bayanin kuma sifofi na aiki wanda Allah subhanahu ta’ala ya yi bayan da yana can bai yi ba amma sai aka samu wasu sai suka fara da bahasi wanda ya shahi sifofi na zatin shi sannan suka zo ga sauran sifofi wasu kuma sai suka fara sauran sifofi sannan suka shigo da bahasi na sifofi na zati amma duka mi sani wannan bahasin gaba ɗaya ana kiran shi da tauhidi ne na sifa saboda yana sanar da kai kaɗaituwar sifofi na Allah subhanahu wa kenan yanzu idan muka ce malaman zance sun kasu kishi biyu na farko sun fara bayanin sifofi sannan suka shigo cikin tauhidi na sifofin zati wannan kishi da farko kenan amma kishi na biyu sai suka fara bayanin tauhidi na zati sifofi na zati na Allah sannan suka shiga bayanin tauhidin sauran sifofi wanda suka dace da Allah kuma in muka lura nan wurin kamar da muka ce kashi na biyu su suka hi ɗaukar ba'asin da kuma ba shi muhimmanci fiye da na farko saboda haka ne ma za mu ce bayan mun fahimci wannan yanzu me ya kamata mu sani bayan mun fahimci wannan kishi guda biyu ya kamata mu sani cewa abin da ya sa muka fifita kishi na biyu shine ana cewa sifofi waɗannan saura ƙalƙashin bahasi suke na abin da ya shahi tauhidi na zati ƙalƙashin shi ne suke kenan sai ka fahimci tauhidi na zati sannan ma kake iya fahimta sauran sifofi da kyau wannan kuma ko ga ɗan adam hakanan nan ne shi sa kake gani yaro tun yana ɗan jinjiri yake zuwa da wannan sifofi wanda daman zatin shi ne amma daga baya kaɗan kaɗan yana girma yana samun wasu sifofi zaka ana cewa yaron ga mai kirki ne yaron ga mai kaza ne yaron ga ana gai saboda mi data ai bai da su to menene suna farko ya kamata mu san menene suna a lugar larabci sannan menene sifa a lugar larabci a lugar larabci in aka ce suna shi ne ma'anar shi ism za ka samu mutum ka ce ma ismuk kenan menene sunanka to sunan nan wasu suna cewa asalin shi daga wasama ne kenan alwasm wanda ma'ana shi alama amma wasu suka ce a'a asalin shi ba daga wasama ba ne daga sumuwu ne ma'ana ɗaukaka nan wurin malaman adab na harshen larabci su suka ta yi akan wannan rarrabe-rarraben amma idan muka koma musu malaman harshen na larabci za ka samu dukansu sun yi ittifaƙi sun yarda da cewa suna yana ba da ma'anar mi alama shi sama kake ganin mutum in ya zo duniya ana sa mai suna don ya zama alama ne gare shi don da an gayi sunan sai a tuna wannan mutumin shi ne ake cima alama suna ana yin amfani da shi ga wasu abubuwa da muka sani kamar da abubuwan da muke rayuwa ko wani abu muka ƙirƙiro yau sabo za ga muna buƙatar mu sa mai suna don saboda da an gayi sunan kowa ya tana da wannan abin haka nan ana samun halitta ta mutane a taƙaice wannan ɓangaren suna kenan amma me ka dawo ɓangaren sifawa wadda muke son mu yi bayani kanta sifofi na Allah to shi sifa ko mu ce ita sifa in mu ɗauki ta mace kenan ita sifa ma'anarta da larabci ka ce wasafa kenan ya sifanta asalin kalmar haka ne wasafa kenan ya sifanta ya kamanta kaza kenan kamanta wani abu da wani abu shine ka sifanta shi amma wasu ta yi a kan asalin sifa tausif kamar da mu karatunmu cikin wannan ne tausif ba wasafa ba daga tausif ne kenan sifantawa can ma'ana shi wasafa ya sifanta amma nan tausif sifantawa kuma yana iya zuwa kamar da suke cewa da larabci wai yana zuwa akan ma'anar ismul masdar shi ma wani bayani ne wanda ba shi muke kan shi ba amma a takaice dai mun gane muna son mu yi tausif ne mu kawo sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan darussa namu yanzu bayan mun gane wannan abin da za mu sani a nan shine malaman irfani malaman nahau malaman balaga misali da duk sauran ilmomi za ka samu a wurinsu suna da kuma sifa sun bambanta da juna suna ganin ba daidai suke da juna ba akwai bambanci tsakanin suna da sifa har ma wasu suke cewa suna ma'anar shi shi ya fi faɗi akan sifa a nan kamar yadda malaman mantak suke kamantawa in abu ya fi faɗi a ƙalƙashin shi abu guda yana ciki kamar misali ka ce dabba ana ganin wai dabba wanda suke ce ma da larasi hayawan dabba ta game dabba akwai raƙumi akwai doki akwai saniya akwai har mutum ciki duk abin da ya shahi dabba suna ganin har mutum ma dabba ce shi yasa ce mata dabbatul ard ba kawai sai kwari ko wani abu a'a duk abin da yake lumfashi to dabba ce wanda dai take tahiya akan dauran ƙasa dabba ce saboda haka nan in ka ce dabba ya ga mai duka wa'annan amma in ka ce mutum ha ka kalli dabba ka kalli mutum wai suke cewa wani kishi ne cikin kishi na dabba ƙalƙashin dabba yake to kenan annabi zaka iya cewa ka ce kowane mutum kowane mutum mine ne dabba ne amma ba kowane dabba yake mutum ba ka fahimta to in baka fahimta ba za mu ce maka ka kalli mutum in dai haka fahimci mutum dabba mutum dabba mutum shi duk inda ka gan shi to dabba ce shi ka yarda wannan ka ce ka yarda amma ba kowace dabba ba ce mutum saboda mi saboda ga misalsalai da nama kamar ka ce raƙumi saniya doki gashinan alade da sauransu wa billah wa'annan ka gani duk dabba ne amma ba mutane ba ne saboda kanan nan da kake gane cewa kenan dabba ita ce ta higame da mutum da sauran wasu abubuwa to haka nan ma suna da sifa suna suna gani wani abu ne mai faɗi sifa tana ƙarƙashin shi ne saboda haka kenan za ka ce a nan duk kowace sifa suna ne amma ba kowane suna yake sifa ba in haka fahimci wancan misalin da muka kawo ta wannan ma kana gane shi a nan muke dakatawa saboda ƙurewar lokaci sai nan gaba za mu zo da ishara ta bayanai na ahalul baita alaihi wasalam su kuma a wurinsu yaya suna yake da sifa daidai suke ko kuma kamar yadda wa'annan malaman luga wasu suka tai akan cewa suna shine ya game sifa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin